To Hajiya Najatu Muhammad kin ga 'yan ƙasa sun fara zanga-zanga dangane da ƙaranci da kuma tsadar abinci. Me zaki ce akan wannan yanayi da Najeriya ta samu kanta? Eto, eh dole a samu eh, irin wannan bala'in abincin najeriya kusan ka cokar ɗinsa daga arewa yake tahowa to yau ba ka da ikon yin kiwo ba ka da ikon yin noma saboda rashin tsaro ba ka da ikon da za ka ɗauki kayanka daga nan ka kai su nan saboda rashin tsaro saboda in ba a noma ba ina za a samu abinci ɗaya kenan na biyu kuma shi magana hauhawan dala hatta da dawa in za ka siya ana mata lissafin dala a najeriya to in ana mata lissafin dala dala ta kai dubu ɗaya da ɗari biyar abin da isa kuma dalar nan take hawa ba don komai ba ne saboda mutanen gwamnati in suka saci kuɗi daga cikin gwamnati neman dala suke su canza don ita tafi saukin ɓoyewa. to saboda haka babu ta yanda za a yi a samu abinci to kuma kuɗin nan ba wai babu su ba ne. a'a sace su ake kuma ta ina ake sace su bar misali sai a ce an ɗauki naira biliyan talatin da biyu a ce za a gyara gurin da aka gama gina shi ko wata shida ba a ba to ana tambaɗar da kuɗaɗe shi kansa tunubun ministoci nawa ya karɓa yin saboda ana zargin su da sace kuɗaɗe biliyoyi a cikin 'yan watanni 'yan kwanaki kawai an naɗa su. to amma ita gwamnati ma cewa take ba abincin ne babu ba tsada shi yasa ta da umarnin cewa a fitar da wanda ke rumbunanta. ba ta da wani rumbu ƙarya take tun yaushe tunubu yake cewa a fito da shekaran jiya ma na ga ya ce a sake fito da su daga wani rumbu wani rumbu. ina rumbun ba sai an noma an za a samu a ajiye a rumbu ba kuma kwanakin baya ma ya ce a fitar kuma ma ce akwai a rumbun daga ministry na humanitarian zuwa gwamnoni lokacin covid in ba manta ba da aka ce a furfitar da abinci daga rumbuna a babbayar wasu rumbuna har suka gama lalacewa ba a fitar da su ba saboda haka babu wani abu a rumbu kuma in dai waɗannan barayin 'yan siyasa na najeriya ne za ka ce su rabar in ma da akwai ɗin ba za su rabar ba to amma hajiya lura da cewa an riga an shiga yanzu iya wuya me ya kamata a yi cikin gaggawa domin tallafawa talakan najeriya wajen ceto rayuwarsa yanzu misali gwamnati ta fito ta ce ba abincin ne babu ba tsada abincin ne da akwai ai idan da akwai yalwa abu ba zai tsada ba idan abubuwa suna da yawa a cikin kasuwa ba za su yi tsada ba ga tabbashin cewar ita gwamnatin ma kwata kwata bata ma san halin da kasar take ciki ba saboda su kawai wannan gwamnatin sun zo da wata irin yunwa da wata irin haɗama su abin da ya dame su kenan ba su san komai ba in su isa mutane da suka je suka yi zanga-zanga a Niger wai su fito su ce kaya sun yi tsada an shaƙe su an je ana kukula mata to wannan gwamnatin tabbata bata san me ake ciki ba bata san me talaka yake ciki ba bata san Najeriya yadda take ciki ba bata san yadda za ta tafi yadda Najeriya ba bata sani ba to ina mafita kenan Najeriya shi shine al'ummar ƙasa su ci gaba da fita suna magana saboda su ne kuma hakki ne ya rataye kan wanda yake da dukiya ya fito ya ce a bani dukiyata ba wani abu ba ne. kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya yarda da wannan ya yarda da ka fito ka faɗi ra'ayinka na abin da ya dame ka dole in masara ta yi zafi ta yi bindiga dole ne wannan sun kai mutane makura to kuma idan ba su gaggauta abin ba sai ya cinye su. To Hajiya Najatu Muhammad mun gode sosai. Yawwa.